Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau talata hudu ga watan Fabrairu shekarar 2020. Baba ya kuma ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan daren. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin jihar Filato ta gano wata hanyar magance barazanar tsaro ta hanyar shigar da al'umma a harkokin tsaro wacce ta kira wato community policing ko kuma 'yan sandan unguwanni. Akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan ko shin an ɗauko wata hanyar kafa 'yan sandan jiha ne da hukumomi suka yi fatali da su da wannan batun a baya. Menene ra'ayoyinku akan wannan matakin lambar mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu biyar biyu shida biyar biyar haka kuma za ku ji cewa a yau ne aka yi bikin ranar cutar daji ko kuma san wato kansa kenan wanda aka yi na duniya da ake faɗakar da al'umma akan illolin cutar wanda ake kira kansa a turance daga bisani kuma muna tafi da labaran wasanni daga jamhuriyar nijar amma duk sai ban kun gama shan labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Hukumomin Najeriya na shirin karbar dala miliyan 308 waɗanda kwato daga asusun wani banki mallakar tsohon shugaban gwamnatin sojin kasar janar Sani Abacha. Ana shirin maido da Najeriya kuɗin ne karkashin wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin Amurka da hukumomin British Island da Jersey da kuma Najeriya. a jiya litinin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta jagoranci wani biki da aka rattaba hannu akan wannan shiri na maido da kudaden waɗanda najeriya ta ce za ta yi amfani da su wajen shimfiɗa hanyoyi a sassan ƙasar mataimakin babban attorney general ma'aikatar shari'ar amurka brian binkowski ya tabbatar da wani yarjejeniya waɗannan kuɗaɗe su ne na baya-bayan nan da aka kwato daga asusun tsohon shugaban na najeriya wanda ya mulki ƙasar tsakanin shekarar 1993 zuwa da takwas da ya rasu har yanzu ma'aikatar najeriya na wato ma'aikatar shari'ar najeriya na ƙoƙarin kwato wasu kuɗaɗe da aka alakanta da marigayi abacha da suka hada da dala miliyan 30 a burtaniya da dala miliyan 144 a faransa da kuma dala 100 wato miliyan 177 a wasu gidauniyoyi da suke dauke da sunayen 'yan uwan tsohon shugaban a matsayin magada a daren yau talata shugaban amurka donald trump zai gabatar da jawabin halin da kasa ke ciki wanda bisa al'ada ake yi shekara-shekara bayan da ya amince da gayyatar da majalisar wakilai ta aika masa ne je gabatar da jawabin a dai wannan a dai kwanan nan majalisar ta wakilai ta tsige shugaba trump a kuma gobe laraba ake sa ran 'yan majalisar dattawan za su kada kuri'a ko a tsige trump ko kuma su wanke shi jama'a da dama sun yi hasashen cewa babu haufi majalisar za ta wanke shi lura da cewa 'yan republican ne ke da rinjaye a wannan shekara shugaba trump ya yi wa wato wannan jawabi nasa taken cewa da great american comeback taken da ke nuni da yadda amurka ke farfado da martabarta. hukumar lafiya ta duniya da who ta ce barkewar cutar coronavirus ba ta kai matakin da za a ce annoba ce ba da ta shafi kasashen duniya da dama da da cewa tana ci gaba da bulla a wasu ƙarin ƙasashe yayin wani taron manema labarai a birnin geneva daraktar da ke kula da sashen hana yaduwar cututtuka a sassan duniya a hukumar ta who dr sylvia brand ta kuma ce yadda cutar ta coronavirus ke yaduwa baya da mutane suke tunani ba ne. So uh, this is not the situation. Currently, the virus is transmitted through droplets and you need a close ce ba haka al'amarin yake ba a yanzu haka kwayar cutar na yaduwa ne ta hanyar da idan wani dugar ruwa ya sauka a jikin mutum kuma sai ma ka kusanci wanda ke dauke da ita kafin ka kamu a yau talata aka samu mutum na farko da ya mutu daga cutar a yankin hong kong wanda ke karkashin ikon china yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 425 a ƙasar da china kaɗai shugaban gwamnatin wucin gadi a ƙasar sudan ya gana da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu domin ganin ƙasashen biyu sun kyautata dangantakar da ke tsakaninsu wannan ganawa wacce abdul al-burhan ya yi a jiya litinin a birnin etebe ta janyo suka daga shugabannin addini da ma wasu jami'an gwamnatin ta sudan ɗaruran masu zanga-zanga sun fita a birnin khartoum a yau talata suna masu allah wade da ganawar da kuma yunkurin ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a zamanin mulkin tsohon shugaba umar albashir sudan ta kulla kwakwar alaka da iran wacce ba sa ga maciji da isra'ila lamarin da ya sa isra'ilan ke kallon sudan din a matsayin abokiyar gaba wata kotu a afirka ta kudu ta fitar da sammacin kama tsohon shugaban kasar jacob zuma saboda ya ki bayyana a gabanta a yau talata wato a zaman shari'an da ake tuhumarsa da wasu laifuka ana zargin zuma ne da laifin karbar cin hanci daga wani kamfanin faransa mai kera makamai da ake kira thales wanda ya rattaba hannu kan wani kwantiragin dala biliyan biyu da kasar a shekarar 1999 wato a lokacin zuma na matsayin matsayin wato yana matsayin mataimakin shugaban kasa a lokacin karar ana tuhumar zuma da laifuka goma sha shida waɗanda suka hada da damfara da zamba cikin aminci su dai lauyoyin zuma sun gabatar da wata wasiƙa da wani likitan sojoji ya rusa hannu wacce ta nuna cewa tsohon shugaban ba shi da lafiya ya kuma fita ƙasar waje ganin likitoci wasikar da alkalin ya nuna shakku a kai to sai dai alkalin ya janye sammacin kama zuma zuwa ranar tara ga watan mayu lokacin da za a sake zaman sauraron karar a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla a yau ne kuma ake bukin yaƙi da wato cutar daji na sankara ko kuma wato world cancer day kenan a turance mai take na sani kuma zan faɗakar ga hawa umar da ƙarin bayani daga birnin abuja Yau kimanin shekara ashirin kenan ana gudanar da bikin ranar yaƙi da cutar ta daji a duniya wanda ya samo asali sakamakon yarjejeniyar samar da bakin zare don yaƙi da cutar daji wanda aka sanya wa hannu a ƙasar Farisa shekara ashirin da suka gabata. Dr. Isa Adamu Mavo da ke asibitin Shifa na yankin Karo a Abuja ya yi tsokaci dangane da irin ƙoƙarin da ake yi na wayar da kan jama'a game da cutar. Yadda ake ta faɗakarwa da mutane su san cewa wannan cutar. cuta cuta ce da ya kamata a ɗauki mataki a kanta to wannan shi yasa ya zamto cewa kuma lafiya ta duniya da sauran bangaren kiwon lafiya suka tabbatar da wannan ya kasance haka yawanci irin wannan cututtuka sanar da mutane faɗakarwa da wayar da hankali shi ya kamata a yi ta yi da yawa international cancer control ta yi ta wannan saboda tabbatar da ilimi ya tabbata a mutane an samu ci gaba sosai yanzu ta bangaren faɗakarwa da ilmantarwa da dama suna fahimta misali kamar daga kansa na abin da shafi huhu misali kansa ta mama abin da ke kiransa breast cancer kansa ta mahaifa da sauransu kuma an ci gaba mutane da dama sun samu ilimi da ya kamata su samu saboda su kare kansu a irin wannan cututtuka shekara ta 2018 na san an samu matsala kusan kuma lafiya sun fito da wannan a matsayin cewa adadin mutane da suke samu wannan matsala duniya gaba daya sun kai miliyan bakwai. ci gaba da ake samu shine mutane da suke amincewa da wannan ilimi sannan kuma su aiki da shi wurin kare kansu daga eh, ita wannan cutar daji da muke magana la'akari da yadda cutar dajin mama ta fita a ta'azzara a bangaren mata ya sa na nemi jin ta bakin Munira Ahmad. Daga cikin wato yayyen kakana akwai wacce shi ne ma ya yi ajalanta. Wannan ware rana da ake yi domin fadakar da al'umma akan wannan cuta gaskiya kwarai na ji daɗi sosai saboda mafi akasarin 'yan mata musamman a karkara ko in ce arewacin Najeriya suna tunanin cewa idan har suna da dajin mama ba a samun waraka sai dai a yanke nono. So wannan fadakarwan yana da kyau yana da matukar amfani musamman ma ga mata domin gaskiya akwai duhun kai a wannan al'amarin sunana abdullahi muhammad akwai wata yar uwata wanda bai jima ba da ta samu lafiya daga ciwon daji wanda ake kiran shi kansa sani na da shi bai jima ba sai da ya fara bulla a kusa da ni wanda ya shafe ni ta hanyar kama yar uwata abu ne wanda ake ganin yana iya kama maza da mata da sauransu kuma an fito ana wayar da kan mutane akan shi ni abun farin ciki ne a gare ni masu iya magana daina cewa da tarihin kaka jika ya san labarin baya rigakafi ya fi magani hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida hawa umar yanzu kuma sai batun tsaro inda gwamnatin jihar filato ta fara shirin kafa wata rundunar yaƙi da miyagun ayyuka unguwanni da take kira wato community policing ko kuma 'yan sandan unguwanni kenan ga dai zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Gwamnatin jihar Filato ta ce ta gano wata hanya babba na magance matsalar tsaro ita ce shigar da al'umma duka a harkokin tsaro. Gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya ce bayan taron gwamnonin shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya da suka gudanar a lafiya fadar jihar Nasarawa sun gano cewa aiwatar da shirin ba masu ruwa da tsaki a yankuna hurumin tabbatar da tsaro da suka yi wa lakabin community policing zai taimaka gaya wajen ba kowa damar sa ido a harkar tsaro. Ya kamata mu mu ba da misali zaman lafiya kuma dalilin wannan mitin wa'yansu wanda suke daji suna garkuwa da mutane sun fito sun ce to saboda wannan mitin mufa fa mun ga abun da muke yi ba abu mai kyau ba ne amma bari mu yi sulhu da gwamnati mu za mu bar wayannan abubuwan muka gaya musu ku kayan yakin da kuke da shi idan mutum ya yaka ba kudi za mu shi ba mun yarda za ku bar wannan abun amma za a koya muku wani sana'a ana kan tattaunawa za su koma don sun ce suna da yawa daji ce to duk da haka za mu ba da lokaci mu yi kokari mu nemi wayan nan inda za a magance wannan abu A taron masu ruwa da tsaki da gwamnatin jihar Filato ta kira kan batun tsaro a Laraban nan, gwamna Samun Lalon ya bayyana cewa gwamnati za ta farfado da ayyukan rundunar tsaron jihar ta Operation Rainbow da 'yan sintiri da 'yan sa kai masu ba da bayanan sirri da na'urar da ke fargar da hukumomi da zarar an samu alamun tashin hankali. Alhaji Ibrahim Yakubu Iro da ke zama daraktan kungiyar Fulani da ke hankorin zaman lafiya da adalci a Najeriya, ya ce zaman tattaunawa da shigar da al'umma a harkokin tsaro zai taimaka wajen samar da zaman lafiya. Dama a tarihin a sasanta mutane ɗaukan bindiga bai kawo solution akan rigima irin wa'annan abubuwa ana zaunawa ne a teburi a sasanta yau in kika duba zainab tun da aka fara wa'annan rigingimu a najeriya yau boko haram tana da shekara nawa an magance ta babu so ni a tawa shawaran shine wallahi a zauna da wa'annan mutane a tattauna da su a ji menene manufansu me suke bukata wani lokaci ma mutanen da kila za a ce ba a ganin su ne ta yaya za a same su ko su kawo kansu har a yi sulhu da su irin wa'annan mutanen ai daga kauyuka suke kuma a wurin suke rayuwa suke tashi su yi wayannan abubuwa idan aka je har kauye aka stepin wannan guidance and counselor din to in Allah ya mun hada mun hada da malamai na addini muka shiga kauyuka ana wa'azi ana nemo wa'annan mutane ana zauna da su to zai ina tabbatar maki da izinin Allah ga mu samu saukin wa'annan abubuwa shugaban kungiyar matasan aten na ƙasa son muru ya ce la'akari da karancin jami'an tsaro a ƙasa ya zama dole gwamnati ta haɗa kan al'umma don samar da tsaro kwanakin baya muna da abin da ke kira operation rainbow a plateau ya je ya yi sanyi akwai youth kuma da suna tafiya ba aikin yi idan gwamnatin za su tashi su yi wannan abun muna goyon bayan su dari bisa dari ku. Taron na masu ruwa da tsaki dai ya duba yadda hukumomin tsaron gwamnati da suka hada da 'yan sanda, runduna da ke wanzar da zaman lafiya ta Operation Safe Haven, Civil Defense da sauran sassan tsaro za su hada gwiwa da jama'a wajen tsaron rayukan jama'a da dukiyoyinsu a birni da karkaran jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji, masu sauraro kuma a yau akan wannan batu ne za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko shin an ɗauko wata hanya ce ta kafa 'yan sandan jiha da aka fara shimfiɗa da wannan. Wanda hukumomi tuni suka yi fatali da wannan batu a baya. Menene kuma ra'ayinku akan wannan matakin? Kafin nan sai a shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to muna da kiran farko daga jihar yobe wane ne a yobe na'am usman ne mai cajin waya ba ba garin buniyadi to mala usman duniya na sarin ka to wannan abin abun da ake tattaunawa a kai na kafa community police na anguwanni jami'an tsaro a ra'ayina wannan yana da kyau sosai saboda a samar da tsaro hmm. na gode na gode na gode to mu ma mun gode kwarai da gaske bari mu je a Jos a ne sun ma amin mu je Jos a jihar Filato wane ne a Jos Assalamu alaikum babu makeri barka da dare yawa sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga garin Jos to duniya na sararin ka Alhaji Kabiru Alhamdulillah in wannan abu yawan gaskiya ni ma ina mai farin ciki amma kuma magana ta gaskiya kamar ni da nake jihar plateau za a dan samu kalubale amma fatanmu shine allah ya sa wannan abu ya zama alkhairi da fatan za ku tashi lafiya baba yakubu to mun gode alhaji kabiru highlanders bar mu je birnin tarayya abuja wani ne a abuja assalamu alaikum sunana abubakar usman intelligence to mala abubakar eh ni ra'ayi na game da wannan maudu'in saboda kusan shekara uku kenan ina neman ku ban samu ba ke yau Allah sarki to na gode muku da samu ku da muka yi to mu ma mun gode mhm. wa dama tun farko abin da ya kamata gwamnatin najeriya dama ta bawa matasa wayanda ba su da aikin yi saboda su ne suke gane masu laifi da yadda za a yi mu a angonninmu da dukiyoyinmu da sauran al'umma na gode to mun gode kwarai da gaske alhaji abubakar usman intelligent kenan um, jama'a za ku iya kira ku bayyana muna ra'ayinku a kan wannan maudu'i da muke kai shine wato uh, wato 'yan sandan unguwanni da gwamnatin jihar filato ke kokarin wato kafawa to shine muke neman ra'ayinku a me ya kuka ga wannan matakin da gwamnatin take dauka don haka ku kira mu yawa malam daga ina kake kira daga azare ne azare to muna saurarin ka hello muna saurarin ka malam ka ambaci sunanka ka ci gaba da bayani yawa na da ina neman ku bari na samu ku sai yau to alhamdulillah tun da ka same mu yau bismillah sunanka alheri Allah ubangiji Allah ba mu lafiya da amin summa amin ni ne isubu na giji da gadare to malam yusuf Eh, to na gode mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar ogun wane ne daga ogun kuna magana da Alhaji Usman ba ka sayar da nama bashi to Alhaji Usman ba mu sayar nama bashi. bismillah hmm. eh ni ma ra'ayina ya kamata a ce an kafa wayannan yan sanda saboda gaskiya gwamnati ta kasa mutane suna cikin wahala amma an kasa samun biyan bukatar da ake yi kaga ko dole kowa ya nemo kansa fita hmm. to mun gode kwarai da gaske haka yake haka yake to alhamdulillah to mun gode ya alhaji usman baka sai da nama bashi bari mu je jihar bauchi wane ne a bauchi sunana ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi to muna sararin ka alhaji ayuba alhamdulillah baba lallai wannan shiri na ah, na jihar plateau shiri ne mai kyau amma dai babba abin da muke so shine kada a yi don a musguna ma wasu yana da kyau a tabbatar an yi su ne saboda su tsare layukan al'umma da kuma dukiyoyinsu hmm. su za su yi aikinsu tsakani da Allah daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi akwai wasu masu sauraron ku sarki ladanun madaki da kuma alhaji ko sarkin askakafin madaki suna muku fatan alkhairi to mun gode kwarai da gaske bari mu je da maturu wane ne a da maturu to a morashi layin malam na da maturu to muna da wani akan layi wane ne malam daga ina kuma a jihar najeriya to sunan malamin suna na abdurrahman muhammed sisiya kuma rubado to abdurrahman bismillah duniya na sararinka yawwa ni ba ya abinda da nake so in bayyana muku wannan 'yan sandan civilian dj na cikin gari da jihar plateau za ta kafa a tsare ya kamata a ce an kafa shi da kuma kefi da jihar niger saboda can ne aka fi matsalar jami'an tsaro akan abubuwan da ake yi to dalla saboda muna jin yanzu ma an ce barayin shanu jiya sun je su hasken sun kashe mutum goma sha ɗaya a nan tsakanin jihar ta a jihar zafara da ainihin kaduna to madalla da fatan mahukunta sun ji wannan shawarar da ka bayar bari mu ɗauki wani daga adamawa wani ne a jihar adama umaru ne umaru usman daga jihu jihar adamawa to malam umaru usman duniya na sarin ka ah, ina murna ne kawai dun ban taɓa kama ku bane sai yau sarki Allah sarki to mun gode kwarai da gaske eh, eh, eh, to mun gode kwarai malam ka ci gaba da saurare mu bari mu je jihar Katsina wani ne a Katsina a Katsina akwai Alhaji Sukur ne goro jihar Katsina yan tumaki masu gona goro Allah bismillah Alhaji Sukur to wannan shawarwari suna da kyau don Allah da aka samu jami'an kuma suka sami jami'an tsaron su in Allah ya za a cimma nasara. To mun gode kwarai da gaske bari mu. Ko ba komi. Ko ba komi. Mm. Saboda ko ba komi. Mm. Dole mutum an aje ma'aikaci a garin su ne dole ya tsaya ya abin da ya dace mm. sakamakon kada ka tsina an dauke ka an kai ka kwanata kakani wani baya kishin komi saboda ba jihar su bane. Gaskiya. to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar kwara wane ne a kwara assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba to malam bello ah, garba mataimakin shugaban masu buga waya na najeriya alhaji mm. musa garu to malam bello garba wannan ah, wannan to mu dai abin da mu yi zamu yi addu'a ne idan dai wannan abin zai zama alheri to Allah ya sa aiki idan ko babu alheri ubangiji Allah ya wata da shi wannan shine gudunmuwa ta. to mun gode kwarai da gaske jama'a za ku ci gaba za ku iya ci gaba da kiran mu domin ku ba da shawarwarin ku a kan wannan maudu'i da muke tattaunawa a kai ina jin muna muna da muna da wani a kan layi wani ne da ke kan layi eh, Hashimu mai gero dawa jihar Bauchi ita ka dau cikin garin ka dau Najeriya. To Malam Hashimu duniya na sarinka. ka. Eh, na ba da na jin daɗin wannan gudunmuwa game da wannan plateau da suka tsaye da wannan da hakan ne suka yi daidai kuma saboda kamun yana kare kansu da kansu. Hmm. to mun gode kwarai da gaske malam hashimu mai gero. Hmm. to jama'a kamar yadda muka riga muka gaya muku wannan maudu'i muke so mu ji ra'ayinku akan 'yan sandan to muna da kira daga jamhuriyar Nijar. Wane ne a jamhuriyar Nijar? Eh, alaikum baba ya koma gari. wa alaikum salam. Ina tare da umma malam Ali dogon Nijar cikin horon Nijar. Ina so ba da ra'ayi na bisa ga wani 'yan sanda da aka sa doka na jiha. To ya kamata Najeriya a ɗaya bai sauke ciki idan wani za a ɗauka aiki na tsasu aiki kan da Allah zai shi su gari duk wanda an rabar shi da yan ta'adda a kuma gaji shi kuma yan kuma neman sirrin za a yi neman sirrin da sun yan ta'addan nan su ake makanne su masu zama lafiya lau na gode ba so makeri umma mala ali daga dogon da kai ga horon Nijar. to da kiran mala umma ali da shi muka kawo karshen kiran mun kuma gode muku. to madalla yanzu kuma wato lokaci ne da za mu kawo muku wato labarai a takaice wasanni a takaice Za mu soma labarin mu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na mako na goma sha hudu na Super League ta jamhuriyar Nijar inda AS Duan ta Custom ta jamhuriyar Nijar ta ɗaya da ɗaya da AS Guard National ta Nijar yayin da Espoir ta Zandar ta wa AS Nijilak ta mai ci biyu da ɗaya a Zandar. GS Adar ta tawa ta wajen Gwarzo Football Club ta Maradi uku da biyu sai Sahel Sporting Club ta Yamai da ta sha kashi a hannu AS fan ta soja da ci uku da nema irana football club ta arlit jihar agades ta sha kashi a gida a hannun as sony deb ta man peter da ɗaya da nema da ɗaya da nema ne olympic football club ta wa racing football club dukkan su ne mai yayin da as police ta ya mai ta wa union sportive de la gendarmerie national ita ma ta mai uku da biyu a wasannin cikon gurbi da suka gabata na mako na goma sha uku jangwarzo ce ta nasara ci biyu da nema a birnin maradi ga shugaban gs adar tattawa cis fan ta ya mai da ta sha kashi ɗaya da banza a hannun sahel sporting club ita ma ta mai is sony dep ta yi wa irana football club ta agades ɗaya da nema idan aka dibi teburin wasannin kwallon kafa na super league ta jamhuriyar niger is sony dep ta man fetur ce ke kan gaba da maki talatin sai union sportive de la gendarmerie nationale tana ta biyu da maki 29 ta uku a fan ta soja da maki 20 23 ta hudu sali sporting club ita ma ta mai maki 23 gare ta sai as duwan ita ma ta mai ta custom tana matsayin ta biyar da maki 22 as guard national du niger ta mai tana matsayin ta shidda da maki 22 as police ta yan sanda ta mai tana ta bakwai da maki 20 ta takwas ita ce shagwarzo football club ta maradi da maki 17 ta tara racing football club ta yamai tana da maki 17 olympic football football club ta mai tana matsayin ta goma da maki goma sha biyar sai ta goma sha ɗaya as nijelak ta wutar lantarki tana da maki goma sha hudu ta goma sha biyu gs adar ta tawa tana da maki goma sha hudu yayin da ta goma sha uku espoir football club ta zandar da da ke kutar ta fito daga wannan matsayi tana da maki goma sha biyu sai bundi irana football club ta goma sha hudu ta jihar agadas tana da maki goma sha ɗaya kawai idan muka leƙa jadawalin wasannin da ke gudana yanzu haka a nahiyar turai a ranar yau ana karawa a ligue 1 conforama ta kasar faransa inda monaco ke karbar bakuncin anshe sai lille ke karbar bakuncin ren yayin da nant ke karbar bakuncin paris saint germain haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger a gaida haru da mamman bako har yau dai kuna tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu ko agogo muna cewa karfe uku ne da minti hamsin da bakwai na ranar anan washington ga kuma mahmud da takaitattun labaran duniya hukumomin najeriya na shirin karbar dala miliyan 308 waɗanda a kwato daga asusun wani banki mallakar tsohon shugaban gwamnatin sojin ƙasar janar sani abacha ana shirin maido da najeriya waɗannan kuɗaɗe ne karkashin wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin amurka da hukumomin british wato birtaniya a british island da jersey da kuma najeriyar a jiya litinin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta jagoranci wani biki da aka rattaba hannu kan wannan shiri na maido da waɗannan kuɗaɗe waɗanda najeriya ta ce za ta yi amfani da su wajen shimfiɗa hanyoyi a sassan kasar. mataimakin babban attorney general ɗin ma'aikatar shari'ar amurka brian binkowski ya tabbatar da wannan yarjejeniya a daren yau talata shugaban amurka donald trump zai gabatar da jawabin halin da ƙasa ke ciki wanda bisa al'ada ake shekara-shekara bayan da amince da gayyatar da majalisar wakilai ta aika masa na ya je ya gabatar da jawabin a da kwanan da majalisar ta wakilai ta tsige shugaba trump a kuma gobe laraba ake sa ran 'yan majalisar dattawa za su kada kuri'ar ko su tsige trump ɗin ko kuma su bashi shi jama'a da dama sun yi hasashen cewa babu haufi majalisar za ta wanke shi lura da cewa 'yan republican ne ke da rinjaye to duka duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye kada manta za a iya aiko mana sakonni a ko da yaushe ta hanyar email ta adireshin mu hausa da service at voanews.com ko kuma ta wayan tarho akan lambar mu biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara wato hudu biyar za iya kara alaman tarawa sai a karo daya kafin a jero lambobin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da wannan shiri da kuma julie gresham wacce ta shirya kuma ta gabatar da wannan shiri sai kuma mu na wannan dare jonas cummins baba ya ko makeri ne daga nan washington ne ke sallama da ku allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin salamu alaikum